da suka samu efficiency da productivity na ce so da ce ku bar rufe aka ba na ba live kuna don haka yana abin ba na kawo na fara ku daya biyu ku bai ba live kuna ba rashin mun kunya na kara mutu kai ba kai ba kai ba kai ba kai ba kai ba musa kan rubutu ga daga siyasa su aka yi fiye bisa su zama rubutu don haka ko su bari ko mun kan rubutu samu sa lalle ya da na magana kan su to da mu sai ka bari lalle kuwa shafa na tun kamar shi shirya ba ba ba wa bai duk wanda ba ne mai mutum ne wani bangar kan wuce akan shirya don mai ba lalle duk wanda bai bari bai kuma hausa ba da a yasa zafa kan su mana yi musu tunda an yi ku bari bai wanda ya ja shi abu mana duk mai son mai sai kamsin in ba ma ma ma ma ma ya dana ba ba shi bai shi bai kuma a cikin sabon Allah sabon ta yanke shi tun da ba a ce abu ka bari kana jiki ka ba ka bari abin da ba ka gudu yi ne kira ƙarya ba ka yi ƙarya na rufe shirya in kana wani kusa da da Allah ya ce Allah ba musa shirya ne ko da ba ta shari'a Later, after the course of the of Malvat, that's what I'm from Japan, but then the Muslim in Central. I said, Oh, it is one of our land, and they are. Well, who wrote Alas here? I'm a fool that I was a reputation. That's a little arena. A little arena. It's real and not hard. Pardon?

Allah shi sauke ka Allah an